ta hannun hukumar hezba ne koken wata mata akan tuhumar dan mai baiwa gwamna shawara na musamman ya ci zarafin diyarta ta hanyar yin lalata da ita da kuma ɗaukar bidiyon tsalacin ta ya fito fili abinda ya sanadiyar fasa aurenta da tuni aka kulla har an sa rana yanzu dai hukumar ta hezba ta ce ta kammala binciken kamar yadda dr adamu bello kasarawa ya shaida min bincike da ikirarin da ya yi ya tabbata cewa lallai haka din ya faru sannan kuma waɗanda ya tura mu hotunan inda ya je ya kai shi ya tabbata cewa lallai shi ya kawo bidiyo din a wannan wurin nasu kuma ya nuna shi a ya riga gama da wannan yarinya mun zauna da iyayen su wa'annan yaran guda uku iyayen ita yarinya ita kanta aka kai karshe da cewa da a ja haƙƙi kamar yadda doka ta sanada sai dai karshen wannan mako gwamnatin jihar sokoto ta fitar da wata sanarwa mai cewa ta dakatar da ayyukan hizba har sai kwamitin da ta kafa domin shi nazari akan dokar da ta kafa hukumar da kuma ta ya kammala aikinsa abin da ya sa wasu jama'a suka soma rubuce-rubuce a kafar sadarwa ta facebook cewa gwamnati ta yi hakan ne saboda hukumar tana bincike akan aika-aikar da dan babban jami'an gwamnati ya aikata abin da ya sa na tuntuɓi mai baiwa gwamna shawara na musamman akan yaɗa labarai muhammad bello wanda shine ya fitar da wannan sanarwar. wallahi ban san ko kafa wannan kwamiti din ko rushe hizba na da nasaba da abin wani wani hadimin gwamna ya yi ban sani ba Abin da na sani shine mai girma gwamna ya kira wannan manyan mutane ya tara su ya sanar da su cewa ya saninsa ya san cewa akwai matsala a cikin wannan kungiya ta hizba ya shi yasa yanzu gwamnati ta kafa wannan kwamiti ba ya tantance akan irin ayyukan da kwamitin hizba ya kamata a ce ta yi a ɗayan ɓangaren kuwa saurayin da ya fasa auren yarinyar mai suna mansur bello a cida na nemi mijinta ta bakinsa sai dai ya haɗa ni da magabatansa inda aka bayar da mutum ɗaya shi maganta a madadin dangin nasa sai dai kuma daga baya shawara ta canja. Faruwa na ta na samu duk da whole family na ce su ni a biyu ina suka ce su ba su da wani biyu saboda haka duk wani abu da za a yi gaskiya su tunda matsala ce ta rige ta faru wannan matsala ce ta shaye wancan family mutum da zai aure nan bayan shi an kai ba kuma yaro ya riga ya jaye saboda su babu wani abu da za su ciwa a kai. Sai Allah ya sauka kawai. Haujin yaron da ake tuma da yin wannan aika-aikar kuwa mahaifinsa ya ce ba za su ce komai ba saboda batun yana gaban hukuma tana bincike. yanzu dai hukumar yaƙi da safarar bil'adama wato naftif ta karbi wannan batun daga hukumar ta hezba kuma ta fara ganawa da waɗanda abin ya shafa. Iya an kira ni naptip wurin sha ɗaya. To ina nan sai ga yan hezba sun zo sai suka yi submitting case ya ka ce ni kuma in rubuta statement in rubuta undertaking to abin da suka ce min daidai na rubuta na ba. Duk da haka dai wasu ƙungiyoyin farar fulla masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce za su ci gaba da bibiyar wannan batun kamar yadda Rabi'u Bello Gandi na ƙungiyar kare yara Save the Child Initiative ya shaida min. Ka ai wani son rai bari kotu ta aikin ta shi muke fata kuma za mu sa ido mu gani tun daga madakin NAFTIP din har zuwa madakin kotu har da abin ya kare. Kungiyoyin da yana fatar ganin kotun da za a hannunta wannan batun ta yi adalci ko da yana zama darasi ga masu irin wannan ɗabi'ar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.